سبيلك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد الله صل على محمد jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan lokaci da fatan ana cikin goshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu kawo muku sauran shirin da muke dauke da su inda za a fara sauraron shirin nan na tsaftar muhalli daga nan kuma sai shirin kide-kiden iraniyawa ya biyo baya wanda shi zamu kawo ƙarshen abin da muke dauke da su baki da. da fatan masu ware za a kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa amma kafin aji abubuwan da na ambata sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar bakwai ga watan nuwamban shekara ta 2020 daidai da 21 ga watan biyu a wannan shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 33 da suka gabata rana irin ta yau wato 7 ga watan nuwamba na shekara ta 1987 zainal abidin bin ali ya jagoranci wani juyin mulki wanda ba zubar da jini ba a kasar tunisia inda ya kafar da gwamnatin habib burgiba burgiba dai shine firaministan kasar tunisia na farko bayan samun yancin kai daga mulkin mallaka na turawan faransa a kasar wanda ya hau kan wannan mulki tun a cikin shekara ta 1956 bayan ya kauda tsarin sarauta a kasar ta tunisia yana da kansa a matsayin shugaban kasar a shekara ta 1975 sannan daga baya ya samu sauya kundin tsarin mulki na kasar ta tunisia wanda ya ba shi damar yin mulki na tsawon rayuwarsa burgiba ya share shekaru 30 yana mulki a kasar tunisia kafin a yi masa juyin mulki wanda zainal abidin bin ali jagoranta da shi ma ya ɗare a kan shugabancin kasar ta tunisia daga ranar da ya jagoranci jin mulkin wato bakwai ga watan nuwamban shekara ta bakwai har zuwa ranar da masu bore suka kifar da gwamnatinsa wato hudu ga watan janairun shekara ta ɗaya inda ya tsere zuwa ƙasar saudiya kuma mahukuntar ƙasar suka ba shi mafaka a birnin jidda kuma ya ci gaba da rayuwarsa a can kasar har zuwa ranar rasuwarsa wato biga watan satumban shekara ta tara yana da shekaru 83 a duniya daga ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 64 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan nuwamban shekara ta 1956 a kawo ƙarshen yakin mashigar ruwa ta suwiz a ƙasar masar majalisar ɗinkin duniya ce dai ta taka gagarumin rawa wajen shiga tsakani wanda hakan ya kawo ƙarshen yakin an fara yakin mashigar ruwa ta suwiz ne banda isra'ila ta mamaye wani yanki na sina a arewacin kasar masar hakanan kuma sojojin ingila da faransa sun kaddamar da hare-hare a mashigar ruwan sakamakon matakin da shugaban kasar na lokacin ya dauka na haramtawa 'yan mulkin mallaka iko da wannan mashiga jama'a masu saurare assalamu alaikum Muna sanar da ku cewa Radio BOH Hausa da ke nan birnin Tehran a Jamhuriyar Musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Donald Trump ya shigar da kara a kotuna goma sha biyu a Amurka domin kalubalantar sakamakon zaɓe. minista harkokin wajen kasar iran ya gana da shugaban kasar cuba a birnin habana hukumar lafiya ta duniya ta yi gargadi ga kasashen duniya kan yiwuwar sake bullar wata sabuwar annoba yanzu kuma ga labaran da ke da shugaban kasar amurka donald trump ya shigar da kara a kotuna goma sha biyu domin kalubalantar sakamakon zaben da aka gudanar a kasar tashar rt ta ba da rahoton cewa donald trump ya yi zargin cewa an yi masa magudi ne a zaben shugaban kasa wanda aka gudanar a kasar ta amurka musamman ma a jihohin da yake a kan gaba daga ciki kuwa har da jihohi da suke fayyace wanda ya lashe zaben daga cikin jihohin raba gardama da suke fayyace makomar wanda ya lashe zaben wanda trump bai yarda da ingancin yadda aka gudanar da aka ƙuri'a ko kuma gudanar da kidayarsu akwai pennsylvania arizona nevada da kuma georgia inda yake ikirarin cewa an tafka magudi a waɗannan jihohi musamman ma yadda a da ya kasance a gaba a wasu daga cikin waɗannan jihohi amma daga bisani kuma ya koma baya to sai dai wannan zargi na trump ya jawo rabuwar kai hatta a cikin jam'iyyar sata republican inda wasu daga cikin kusoshin jam'iyyar suke ganin cewa abin da yake faɗa babban kure ne tsohon dan takarar shugabancin kasar ta amurka a jam'iyyar republican kuma dan majalisar dattawa a halin yanzu mitt romney ya wa donald trump da kakkausan martani bisa zargin tafka magudi da kuma cewa 'yan jam'iyyar democrat na kokarin sace zaben inda ce trump yana da hurmin gabatar da bukatar sake kidar ƙuri'u ko kuma gudanar da bincike dangane da zargin magudi da yake zargin an yi amma kure ne shi da kansa ya fito ya ce an yi magudi ko kuma an yi satar ƙuri'u a wannan zaɓe ministan harkokin wajen ƙasar iran muhammad jawad zarif ya gana da shugaban ƙasar cuba miguel diaz channel a ziyarar da yake gudanarwa a birnin havana na kasar ta cuba yayin tattaunawar wadda ta gudana ta hanyar hoton bidiyo shugaban ƙasar cuba ya yi allah da takunkuma amurka wanda ta kakaba wa ƙasar iran tare da bayyana su a matsayin wani lamari wanda ya saba wa doka ta kasa da ƙasa shugaban na cuba ya ce har kullum suna takaici akan irin matakan da gwamnatin amurka take ɗauka akan ƙasashe musamman waɗanda ke sabanin siyasa da su inda ta kan yi gaban kanta wajen ɗaukar matakai da za su cutar da al'ummomin waɗannan ƙasashe kai tsaye a nasa ɓangaren ministan harkokin wajen ƙasar ta iran muhammad jawad zarif ya shaida wa shugaban ƙasar cuba cewa ƙasarsa tana yin jinjina ga jarantar da cuba ta nuna a zaman kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya inda take amincewa da daftarin ƙudurin amurka da ke neman a sabunta takunkumin hana iran saye da sayar da makamai zarif ya ce wannan matakin da cuba ta ɗauka bai zo wa iran da mamaki ba domin kuwa dama shine abin da kowa ke zaton zai faru kasantar cuba ƙasa ce mai 'yancin siyasa wadda bata yarda ta zama 'yar amshin shata ga amurka ko wata ƙasa ta duniya ba zarif ya bayyana cewa sun tattauna tare da shugaban kasar ta cuba akan ayyuka na haɗin gwiwa tsakanin iran da kuma kasar ta cuba a bangaren tattalin arziki da ƙarfin wutar lantarki makamashi da kuma kiwon lafiya inda ƙasashen biyu suke da shirin yin aiki tare domin samar da allurar rigakafi akan wasu cutuka da suka hada har da cutar nan ta corona Ta jama'a masu harika da sha'afa labaran da ya suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran hukumar lafiya ta duniya ta yi gargadin cewa akwai yiwuwar a sake samun bullar wata annoba a duniya kamfanin dalancin labaran sputnik ya ba da rahoton cewa a cikin wani bayani da hukumar lafiya ta duniya ta fitar ta yi gargadi ga kasashe na duniya akan cewa akwai yiwuwar wata sabuwar annoba ta sake bulla bayanin ya ce ɗaya daga cikin muhimman abubuwa da zaman taron ranakun tara zuwa goma sha hudu na jami'an hukumar zai mayar da hankali a kansa shine batun yadda ya kamata kasashen duniya su zauna a cikin shiri domin fuskantar abin da ka iya faruwa hukumar ta ce lokacin da cutar corona ta bulla da kuma lokacin da ta fara yin kamari kasashen duniya da dama sun yi namijin kokari wajen tunkarar ta wanda hakan ya sa a yankuna daban-daban na duniya aka samu nasarar dakushe karfin cutar daftarin gudanar hukumar ya yi kira ga dukkanin hukumomi na duniya da su zara dantse domin ganin cewa an dakushe wannan annoba tare da tabbatar da cewa annobar da ake zaton za ta iya faruwa a nan gaba ba ta iya yin zara a kasashen duniya ba hukumar yada labarai ta ƙasa a najeriya wato nbc ta ce taro wasu kafafen yada labarai guda uku wato arise news channels television da kuma ait kimanin naira miliyan uku ne aka ce su tara kowannensu kan zargin karya dokokin yada labarai hukumar ta zargi tashoshin yada shirye-shiryen bidiyo kan harbe-harben da suka ce sun auku a like wanda ake zargin sojin najeriya ne da aikatawa daga wasu majiyoyi marasa tushe kamar yadda ministan yada labarai na tare najeriya ya faɗa magadashin babban darakta janar na hukumar farfesa armstrong ba. shine ya sanar da hakan inda ce an ci taron waɗannan kawai watsa labarai inda kuma yi barazana cewa ci gaba da irin wannan halayya na iya haifar da janye lasisin da aka baiwa kafofin yada labaran ya ce dole ne kafafen yada labarai su zama masu yin aiki yadda ya kamata wato dole ne su yi aiki da ka'idoji wanda hukumar ta riga ta shata ya ce muna yin tar da allah wade da bayanai marasa amfani ko marasa inganci da wasu kafofin sada zumunta suka rika ruwaitowa wanda a cewarsa hakan ya haifar da cin zarafi da kuma bacin rai wanda kuma kai ga jawo tashin hankali da zanga-zangar lumana ta rikide ta koma tarzoma zanga-zangar yan sassai ta haifar da matsaloli a wasu yankuna na najeriya musamman ma manyan biranen kasar da suka hada da abuja da kuma lagos sakamakon yadda zanga-zangar ta rikide ta koma tarzoma inda jami'an tsaro suka bayyana cewa sana zargin wasu wata gari ne suka shiga cikin zanga-zangar kuma suka sauya mata akala to jama'a masu saurari ƙarshen labaran duniyar kenan to madalla da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirshen da suka rage mana inda za mu fara da shirin nan na tsaftar muhalli tsabtar muhalli. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma. da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni fatima mahmud kamar yadda na faɗa a baya a farkon shirinmu na gurɓataccen abinci yana da matukar muhimmanci a riƙa kula da tsaftar abinci da ake ciki saboda hanyoyin da abinci ke gurɓacewa na da yawa wani abincin yana gurɓacewa ne tun a wajen dafawa wani a lokacin da ake ci ko lokacin wurin da aka ajiye abincin ko kuma wurin ɗaukarsa zuwa wani waje kafin a yi amfani da shi kenan sannan kuma wani abincin yakan gurɓace sakamakon canjin yanayi da dai sauran abubuwan da suke iya haifar da wannan matsalan to ma dalla kamar yadda watakila aka ji a matashiyar shirin yau za mu tattauna ne akan e. coli tana da matuƙar mahimmanci sosan gaske saboda tana daga cikin ƙwayoyin cutar da ke iya haifar da annoba na amai da gudawa a al'umma ta rabu kashi biyu akwai mai wa mutum illa da kuma wacce ba ta iya haifar da wata matsala dai wannan bacteria ta e. coli ana iya samun ta ne a cikin kayan cikin mutum ko dabba tana fitowa waje ne ta hanyar bayan gida bayan gidan mutum ko na dabba kenan idan aka yi rashin sa'a ya haɗu da shi wannan bayan gidan idan aka yi rashin sa'a kenan ya haɗu da abinci to abinci mutum ya ci to zai iya fuskantar matsaloli sosai irin su amai da gudawa wani lokaci gudawan ma akan samu haka irin mai jini kenan ciwon ciki mai tsanani a wani lokacin ma yakan iya taba koda idan aka samu hemolytic uremic syndrome kenan sakamakon rusa jijiyoyin da ke samar da jini a cikin jikin mutum musamman a yara wani lokacin kuma akan samu cewa ta shiga jinin mutum wanda ake cewa bacteremia to ita dai wannan bacteremia tana da matsala sosai musamman ga a mata masu ciki wani bincike da aka gudanar a shekarar 2014 wanda journal din clinical microbiology and infection ta wallafa ta nuna cewa ita e. coli din tana iya shiga mutum hanyar jikin mutum mata mafita fitsari kenan ga mai ciki kuwa zai iya jefa kanta da kuma jaririnta cikin hatsari ana iya samun cutar e. coli ta hanyar cin abinci irin su kayan marmari ganyayyaki abinci da ba a dafa sosai ba irin su nama da madara sannan kuma za mu gani cewa mai dauke da wannan kwayar cuta ta e. zai iya sa mashi wanda baya dauke da shi wato lafiyayyen mutum kenan ta hanyar bahaya a wani lokacin kuma akan samu asymptomatic cases wanda wasu mutane za su gaba um, ba sa nuna wani alama ta cutar amma still za su iya sawa mutumin da lafiyar sakalau kenan akwai yaushe muna yawan faɗa ya kamata cewa a kula da tsaftar abincin da ake siya a gefen titi ko kuma a gidajen abinci to ita dai alamomin cutar e. coli sun hada da amai din da muka faɗa gudawa ciwon ciki gajiya tashin zuciya da dai sauransu a kwayoyi da yawa da ya kamata mu kare kanmu daga wannan cuta ya kamata a rinka sanin inda za a rinka ajiye abinci misali a ajiye abinci a wurin a cikin fridge kenan saboda wasu kwayoyin cutan saboda temperature din ba sa iya yin wani tasiri a ciki a rinka yawan wanke hannu kafin a dafa abinci ko kuma a ci abinci kenan a daina wanka a kogi ko kuma irin pools haka na swimming wanda mutane da yawa suke yawan amfani da shi ya kamata a kula da tsaftar wuraren da ake ake girki kuma sannan ya kamata a kula da lafiyar dabbar da ake sai da naman kafin a yanka ta a ga cewa ba ta da wasu kwayoyin cututtuka musamman wurin wannan aka yanka ta za a iya sama naman cuta kuma mutane suka amfani da shi haka ba tare da sun tsabtace da ya kamata ba ana iya samun matsala kuma ya kamata a kula da ita kanta wurin tsaftace a kula da tsaftar wurin da ake sai da nama yana da matuƙar muhimmanci cewa masana'antar abinci sun gwada kwayar cutar a cikin abubuwan sai da akwai hukumomi da yawa da aikin su shine idan an kammala abinci ko kuma abin da ake saidawa kafin a ba wa mutane to dole ne a aika musu domin su gwaji ƙungiyar lafiya ta duniya ta samar da hanyoyin gwaji da za a gano irin waɗannan kwayoyin cutar kenan. masu sauraron ganin cewa lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki a nan tilas zan daga aya sai ku biyo mu shiri na gaba don jin karin wasu cutukan da ake samu sanadiyan cin gurbataccen abinci yamman za a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa voh ni fatima hamadu na tsara na gabatar da shirin nake cewa a huta lafiya sai allah ya sake haɗa mu a wani sabon shirin na tsabtar muhalli wasu alaikum rahmatullah kuma sai shirin na gaba kuma na ƙarshe wato shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin nishaɗantarwa yanzu kuma bari in koma gefe domin haɗa ku da musin ibrahim zade wani fitaccen mawaƙi na ƙasar iran ganin cewa masu iya magana cewa waƙa bakin mai ita ta fi daɗi. man. to madalla to a gaida muhsin ibrahim zade a cikin wakar da ya gabatar mana da fatan masu saurare sun gamsu kuma sun nishadantu kuma ta kayatar da su kuma anan ne zamu jalin zamun shirin sai a wata sazuwar za ku ji mu dauke da wata sabuwar waƙar, kuma za a iya ci gaba da bibiyar shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng don maka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya amma da yake muna da sauran 'yan dakikoki kafin mai ban kwana da ku za mu sake taso wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara shugaban ƙasar amurka donald trump ya shigar da kara a kotuna goma sha biyu domin kalubalantar sakamakon zaben da aka gudanar a ƙasar tashar arci ta bayar da rahoton cewa donald trump ya yi zargin cewa an yi masa magudi ne a zaben shugaban ƙasa wanda aka gudanar a kasar ta amurka musamman ma a jihohin da yake a kan gaba daga ce kuwa hadda jihohi da suke fayyace wanda ya lashe zaben daga cikin jihohin raba gardama da suke fayyace makomar wanda ya lashe zaben wanda trump bai yarda da ingancin yadda aka gudanar da kada ƙuri'a ko kuma gudanar da su akwai pennsylvania arizona nevada da kuma georgia inda yake ikirarin cewa an tafka magudi a waɗannan jihohi musamman ma yadda da ya kasance a gaba a wasu daga cikin waɗannan jihohi amma daga bisani kuma ya koma baya to sai dai wannan zargi na trump ya jawo rabuwar kai hatta a cikin jam'iyyar ta republican inda wasu daga cikin kusoshin jam'iyyar suke ganin cewa abin da yake faɗa babban kure ne tsohon dan takarar shugabancin ƙasar ta amurka a jam'iyyar republican kuma dan majalisar dattawa a halin yanzu mitt romney ya wa donald trump da kakausar martani bisa zargin tafka magudi da kuma cewa 'yan jam'iyyar democrat na kokarin sace zaben inda ce trump yana da hurumin gabatar da bukatar sake kidar kuri'u ko kuma gudanar da bincike dangane da zargin magudi da yake zargin an yi amma kure ne shi da kansa ya fito ya ce an yi magudi ko kuma an yi satar kuri'u a wannan zaɓe ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif ya gana da shugaban kasar cuba miguel diaz channel a ziyarar da yake gudanarwa a birnin havana na kasar ta cuba yayin tattaunawar wadda ta gudana ta hanyar hoton bidiyo shugaban kasar cuba ya yi allah wadda da takunkuma amurka wanda ta kaka wa kasar iran tare da bayyana su a matsayin wani lamari wanda ya saba wa doka ta kasa da kasa to da wannan zamu karkare sai idan Allah kai mu can an jima da yamma za a je mu dauke da wani shirin a zangon shirin mu na yammacin yau da yardar Allah kafin wannan lokaci a madadin dukkan waɗanda aka ji min so baki ɗaya a cikin wannan shiri ne don jagorancin gamar gabatarwa ke muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. Música